masu haron ma jamhuriyar Nijar za ku yi jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da lol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Za ku yi sauran wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum ku da safiyar talata wato goma ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha shida sahabu imam aliyu ne daga nan gundumar Columbia tare da Usman Ahmed Kabara da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri kakanun labarai. Akalla mutane biyar aka kashe da raunata goma sha uku a wani harin bam da buɗe wuta a daidai shal kwatar 'yan sanda masu kula da zirga-zirgar motoci a gabashin Magadishu babban birnin ƙasar Somaliya. ma'aikatar tsaro ta pentagon a nan amurka ta ce an kashe wani jagoran 'yan isis da ke lardin ambar a kasar iraki tare da wasu ma'aikatansa guda uku gwamnatin syria ta sanar da sake kara wa'adin sa'o'i 48 kan karamar yarjejeniyar tsagai ta wutar da yi ake ta riritawa a aleppo to allah ya taimaka wasu 'yan bindiga da ba kai ga gane su ba a jihar bayelsa sun kai wani hari na kwanton bauna ga jami'an tsaron 'yan sanda biyar na jihar ribas a wata sanarwa da ke dauke da sa hannun kakakin rundunar 'yan sandan jihar lami da Abubakar Sakkwato muna da cikakken rahoto ba labaran duniya. A niger kuma gwamnatin kasar ta kori mashawarta sama da dubu ɗaya. ta yaya gwamnatin tarayyar najeriya za ta tallafa mata a kasafin kudin ba? muna da shawara aliyu mustapha yana tafe da shirin tsaka mai wuya yanzu ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran akalla mutane biyar aka kashe da raunata goma sha uku a wata fashewar bam da kuma buɗe wuta a daidai shal kwatar 'yan sanda masu kula da zirga-zirgar motoci da ke gabashin magadishu babban birnin ƙasar somaliya majiyoyin asibitoci da shaidu sun tabbatar da aukuwar lamarin wanda tuni kuma 'yan ta'addar alshabab suka ɗauki alhakin kai harin shaidun sun ce sun ji wata gagarumar kara da kuma harbin bindiga a daidai mashigar shalkwatar wacce ke kusa da ofishin jakadancin dubai a lardin shangani da ke kasar bom ya tashi ne daga wata mota da dan kunar bakin wake tuko zuwa wajen daya daga baya kuma wani dan ta'addar ya yi kokarin shiga ginin shalkwatar amma jami'an 'yan sanda suka yi nasarar harbe shi lahira kamar yadda majiyoyi da jami'an tsaro suka shaida wa muryar amurka su ma ma'aikatan kwasar marasa lafiya sun yi faɗi cewa matattu biyar da kuma majinyata goma sha uku suka kwasa majiyar daga jami'an ta ce 'yan sanda uku na cikin matattu ma'aikatar tsaro ta pentagon ta nan amurka ta ce an kashe wani jagoran isis da ke lardin ambara a kasar iraki tare da wasu mataimakansa guda uku kakakin ma'aikatar ne peter cook ya bayyana haka a jiya litinin ya ce harin na ranar 6 ga watan mayun nan ya auna tare da tarwatsa tawagar motocin abu wahib a kusa da garin radba Cook ya alakanta Abu Wahib da mafiya yawan fayafayen bidiyon da ISIS ke yadawa na kisan gillar da ta ke wa mutane, sannan kakakin na Pentagon ya ce wannan kisa na 'yan ta'addar a matsayin wani matakin ci gaba ne, musamman a matsa lambar da gwamnatin Iraki da sojojin taron dangi da Amurka ke jagoranta ke yi akan yaƙi da 'yan ta'addar. Sai dai Mr. Cook bai faɗi ko jirgin yaƙin soji mai matuki ko mara matuki ne ya kai wannan harin ba. sannan bai alakanta wata hujja ta ta shafi rahoton gwamnatin iraki ba na shekara ta 2012 da ke cewa an kashe dan ta'addar shafin yana yanar gizon kurdawa da yan shi'a ya bayyana cewa abu wahib na cikin waɗanda suka tsere daga fursunan tikirin mai tsananin tsaro a shekara ta 2012 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a washington dc gwamnatin siriya ta sanar da sake kara wa'adin sa'o'i 48 a kan karamar yarjejeniyar tsagaita wutar nan da ake ta riritawa a aleppo inda rikicin gwamnati da 'yan tawaye ke barazana ga yarjejeniyar tsagaita wutar kasar kamfanin dillancin labaran siriya wato sana ya ba da rahoton cewa rundunar sojoji da ne suka ba da sanarwar cewa an kara wa'adin yarjejeniyar ta aleppo wacce ta fara aiki a ranar juma'a za kuma ta kare a yau talata amurka da rasha ne suka taimaka wajen kawo yarjejeniyar tsagaita wuta a garin irin wacce aka samar a garuruwan latakiya da gabashin gauta a watan da ya gabata a matsayin wani bangare na tabbatar da dorewar yarjejeniyar tsagaita wuta a duk faɗin ƙasar da aka cimma a watan fabrairun da ya gabata aleppo na ɗaya daga wuraren da aka tafka mummunan fada a 'yan makonnin baya-bayan nan wanda daga watan afrilu na bana zuwa yanzu aka hallaka farar hula kusan 300 abinda ya hada da harin sama da harin da aka kai kan asibitocin garin amurka ta ce cimma kananan tsagaita wuta da na da muhimmanci akan yarjejeniyar tsagaita wuta ta fadin kasar. Firimiyar lardin albarta ta kasar Canada Raquel Notley ta ce kusan kashi 90 na birnin Fort Macquarie ya tsira daga masifar wutar dajin nan da ta dinga ci ba tare da an an shawo kanta ba. A baya Notley da hukumomin garin sun yi amannar cewa wutar ta cinye illahirin birnin to sai ga shi a shawagin da aka yi ta sama je litinin ya nuna cewa wurare kaɗan ne wutar ta cinye ba yadda ake zato ba ta bayyana cewa wuta da ta tashi ga dangadan a garin a kwanakin da suka shuɗe sai ga shi birnin fort mcmurray da sa sun tsira sannan za a taimaka mutanen garin inji notley ta kuma gode wa ma'aikatan kashe gobara game da iya ƙoƙarinsu da suka yi don cetar garin daga babbakewa duk kuwa da rasa wutar lantarki da ruwan famfo firimiyar ta ce zai kai mako ɗaya nan gaba kafin al'ummar birnin su koma muhallansu jami'a ƙasar kasar suka ce wutar dajin tana ci har a jiya litinin amma cikin ikon allah sai aka samu canjin yanayi da kuma ruwan sama wadda ya taimaka matuka wajen bawa masu aikin kashe gobarar wani kwarin gwiwa albarta dai nan ne gari na uku a faɗin duniya da aka fi adana rarar man fetur in ka ɗauke ƙasashen saudiya da venezuela sannan wutar bata kai ga ko ɗaya daga cikin harabar da ake adana waɗannan gangunan man fetur ba gwamnatin shugaba barack obama ta kai karar jihar carolina ta arewa game da dokar jihar da ta bambanta banɗakin maza da matan da aka haifa da al'aurar maza da ta mata amma daga baya suka zaɓi a mai da su jinsi ɗaya dokar ta sabawa dokar gwamnatin tarayya game da hana tsangwama wacce dokar ta ce idan mace ta sa aka rikida halittar ta zuwa namiji ko aka rikida halittar namiji ya koma mace to dole a bar shi shiga ban ɗakin da ya yi daidai da halittar da aka canza masa su kuma jihar ta carolina ta arewa sai ta fito da dokar cewa idan tun farko takardar shaidar haihuwar mutum ta nuna cewa shi namiji ne ko mace to dole ko ya sa an mai da shi sabanin jinsinsa sai dai ya shiga ban banɗakin da jinsin takardarsa ta haihuwa ta nuna a jiya litinin babbar atoni janar ta amurka loretta lynch ta kira dokar tsangwamar ta jihar da ta ɗauki nauyin cewa ta nuna mata ta tuna mata lokacin da ake tsangwamar baƙaƙen fata amurka na haramta musu shiga wuraren walwalar jama'a ko kuma hukuma ce za ta faɗi wacce mutum zai aura ko wanda zai aura. labaran duniya ke na gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc madalla daga yankin Niger Delta Nigeria nuna 'yan sandan jihar Rivers ta bakin wani kakakinta DSP Ahmed Kidaya Muhammad ya ce an yi wa 'yan sanda biyar kwantan bauna kashe su a jihar Bayelsa inda suka tafi domin su gudanar da wani aiki na musamman. Lamido Abubakar Sokoto yana da ci gaban wannan rahoto. a wata sanarwa da ke dauke da sa hannun kakakin rundunar 'yan sandan jihar Rivers DSP Ahmad Kidaya Muhammad ta ce wannan lamarin ya faru ne a garin Okobe da ke jihar Bayelsa yayin da aka tura jami'an 'yan sandan daga jihar Ribas domin gudanar da wani aiki na musamman wannan lamarin da in ji sanarwar ya ƙara bayyana a fili irin wahalhalu da kuma barazanar da jami'an 'yan sanda ke fuskanta wajen aiwatar da ayyukansu na yau da kullum rundunar 'yan sandan jihar ribas dai ta ce ba za ta bata lokaci ba za ta kama waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki a makon da ya gabata ne dai masu tayar da kayar baya a yankin na niger delta suka kai wani mummunan hari kan wani kamfanin mai mallakar ƙasar amurka da ke yankin na niger delta zuwa yanzu dai wasu kamfuna a yankin na ci gaba da zaman ɗarɗar na yadda za su kasance wani mai fashin baki kan al'amuran tsaro kuma tsohon mataimakin sifeton 'yan sandan najeriya aig ibrahim baba ahmad kan wannan lamarin ya ce shugaban ƙasa janar muhammadu buhari ya yi daidai ya gaya maka ah, wannan abu lokacin obasanjo an taɓa yin shi sojoji wannan kwantar bana da ke magana mai obasanjo joyi a zaki bai maka yi da kuma ot mai obasanjo yi obasanjo ya kwantar da shi dan buhari ya sa a ce bai daidai ba Kan me za a sa za a sa jaman zaman tsaro a ce an ji an kashe guda biyar kasoshin yan sanda guda biyar an kashe idan soja aka taba guda biyar yanzu da ka ji an kashe mutum dubu an yi ma yan sanda na sarari a kwantar da su mana abu mai sauki makaman da su yan sanda suke da shi da makaman da sojoji suke da shi mutanen nan ba sai a kwantar da su mana menene zai faru da bai taba ba a Najeriya ba shi Muhammadu Buhari yana magana cewa shi yanzu yana shi farin hula ne shi ba soja bane shi farin hula ne Najeriya ta riga ta lalace ya kafa hulan sojan sa rabi hulan soja rabi hulan civilia a cikin wannan shekarar da muke ciki dai wata kotu a ƙasar ta Najeriya ta ba da umarnin a kama wani tsohon dan gwagwarmaya yankin Niger Delta mai suna Gamman Tampolo bisa zargin cin hanci da rashawa a wata badakala Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya ashe gari ɗin dai da yan sanda rigima ba ba ta shi ya wani shege za ya tada ta yanzu yan sanda su kama shi eh. daga jamhuriyar Nijar kuma gwamnatin ƙasar ta sallami mashawarta fiye da dubu ɗaya da ke aiki ga shugaban ƙasar wani hadimin shugaban ƙasa muhammadu yusuf alhaji usman muhammad ya yi ƙarin haske kan wannan mataki da shugaban ƙasar ya ɗauka a tattauna da ya da wakilin sashen hausa sule barma ai babu matsala bisa ga harka wannan bisa zancen a rage kwansaye da shafi domin ba matsala ba ne za a iya cewa eh, lalle shugaban kasa ya saurari koke-koken talakawa ne domin daukar wannan mataki ko kuwa bai dai gamsu da yadda irin eh, shawarwar da kai ta bashi a tsawon shekaru biyar ba kukan talakawa ya ji kuma ya dakatar da wannan aikin saboda ɗauki sabon mataki nan gaba hukumar shawartansa kun yi na'am da wannan mataki yo mu dai muka na'am yawan ba mu na'am ba kaji wani conseiller ko chargé de mission ya yi magana bisa wannan zancen mun yi na'am da ba aiki bane na dindindin ba aiki bane na gado in lokaci yi a dakatar da wasu a sanya wasu a ci gaba da aikin kasa bi sabilillahi kowa ya sani eh, cikin wannan aiki na in ka duba a chargé de mission lokacin da aka yi an ba da su barakatai sannan mun yi aiki da wasu jam'iyoyi wanda ka cilata wanda ka tayin abin da suka dama ba tare da sanin ma ta kamata ba amma yanzu waɗanga abokan ta namu wanda suka san ya kamata ne ta ce aka sabunta daidai wadda babu cikas ciki babu cilas ciki tahiya ce tsakanin da Allah ya za a yi kushi daɗin tahiyar nan alhaji eh, idan aka kore mashawarta sama da dubu ɗaya da ɗari biyar watakila wasu eh, su sata da wani mataki don me su sata ai ba wani aiki ba ne aka ɗauke ka nan dindin waccan gwamnati ta wuce ka gane ko babu zancen hushi a ciki wanda ke aikin shi ya so aikin shi wanda a kasuwancin shi zuwa kasuwancin shi wata alliance ta farin ta kirin taba da abubuwa da yawa amma a yanzu wannan da ake ciki ta ce mai alheri ta ce wadda 'yan kasa su da kan sun gani a ƙasa tun yanzu duk abin da muke bukata waɗannan mashawarta da kwansaye abin da muke bukata su kai wajen karkara sun gabatar saboda haka aikin su ya ƙare ba za a zarge ku ba da an ci moriyar ganga bisa wace wace irin moriya aka ci ganga sun yi aiki tsawon shekaru biyar tare da ku sun raka gwamnatin nan taku kuna alfahari da haka kuna cewa kun yi wa talakawa aiki ƙasa ta ci gaba kuma yanzu an ce ba a buƙatar su ba ciwo akai ba a buƙatar su ba za a sa amma na gaya maka ba kan farin ba wa'anda Allah ya ci da za a sake tiya da su na tabbatar da kalilan ne ba kamar na da ba ne. yanzu kuma bari mu koma najeriya ranar alhamis ne ake sa ran ministan kasafin kuɗi da tsare-tsare na kasar senata udo udoma zai yi ƙarin haske kan kasafin kuɗin kasar da shugaba muhammadu buhari ya taba hannu a farkon makon nan mata suna daga cikin rukuni da gwamnatin ta yi alkawarin za ta tallafawa malama helen bako ta shawarci gwamnati kan irin matakan da take gane za a ɗauka da za su taimaka wa mata eh, shawara dai da zan bayar bisa ga Eh, zan iya bayarwa bisa ga aiki da nake yi muna ganin gwamnati na nan yadda suke taimako akwai abubuwa da yawa da za mu iya eh, yi koya daga wannan gwamnati na america wanda zai zama mana da amfani a gida da farko you gwamnati a nan sun kamar social welfare suna da kudade da suka ajiye domin taimakon mata musamman mata da ba su da ƙarfi wayanda kila mazansu sun rasu ko kuwa wayansu wani lokaci 'yan mata ka san 'yan mata yanzu sai ka ga yarinya ta yi ciki to ga yaro ba laifin yaron ba yarinyar ba ta da zarafin taimakon yaron to akwai kudade da aka ajiye domin taimakon irin wayannan mutane sana churches akwai banda churches ma akwai kungiyoyin addini ko kuwa non-profit organization da suna nan ƙungiyoyin farar ah. hula ko masu taimakawa jama'a eh, masu taimakawa jama'a haka su suna nan suna ah, ba da taimako ga mataye ko ba wurin kuɗi ba akwai da za su iya ah, taimako ta wurin ba su gidaje don wani lokaci ka tarar mace bata da aiki ba ta da hanyar da za ta taimaki kanta ba ta da gida da za ta zanna ta ko gidaje da eh, ake bayarwa domin a taimaki wayannan mata wani lokaci a damar rashin um, kamar zuwa asibiti kudin asibiti ba su da shi to akwai uh, social welfare akwai insurance da ake bayarwa ma irin mutane haka musamman yara nan akwai doka idan yaro bai da lafiya ba yadda za ya hana a hana shi treatment an kai shi asibiti dole ne a lura da shi a bashi magani a kuma me yake damuwa da shi to wayannan duk hanyoyi ne da suka fito da shi domin su yi taimako idan ka san najeriya za ta iya ta koyi wayannan hanyoyi ko kuwa ta ɗauki wannan matake ta sa irin wayannan abubuwa zai taimaka sosai ga mata musamman muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murar amurka a nan birnin washington dc agogonmu a nan gundumar columbia na cewa karfe ɗaya da kusan minti goma sha bakwai na dare ga aliyu mustapha da shirinmu na gaba tsaka mai wuya jima'a barkan ku da wannan lokaci kamar da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Wannan doka meye matsalan ku da ita? Duk abin da ba ku so a ciki, ku gaya mana mu tattauna. ƙudurinmu a gyara jihan, kuna son a zauna lafiya tsakanin addini eh kuna son al'umma su zauna lafiya eh ba ku son tashin hankali eh ba ku son wata boko haram eh to ku gaya mana me dokan nan ta yi na batanci sai a gyara wasu sun fito sun ce a wannan dokan ya hana ya tauye eh, abin din tsarin mulki na ƙasa tsarin mulki na ƙasa ya ce kai addinin kai da ka ga dama gaskiya ne an ce a bar kowa ya addini shi amma karka take hakkin wani sashi 38 na tsarin mulki ya ce kowane mutum a bashi addini shi yadda ya ga dama amma sashi na 45 kuma ya ce idan aka ga cewa zaka take hakkin wani a yi doka a jama burki masu son tashin hankali a jihar kaduna muka yi wannan dokan mu ja musu burki domin jihar kaduna ta wahala sosai daga kalaman mutane wanda ba su ma san addinin su ba sun kawo mutuwan wasu abin da ya dame mu kenan abin da muke so mu gyara kenan to gwamnan jihar kaduna kenan nasiru el rufa'i idan allah ya kai mu nan da kamar wata ɗaya za a fara azumin watan ramadan na wannan shekara da muke ciki gashi kuma ɗaya daga cikin abubuwan da ita wannan dokar ta hana wa'azi ta tanada shi ne cewa ba za a iya amfani da lasifika wato na'urar ƙara aman sauti ba bayan karfe takwas na dare shi yasa shirin yau wanda shi ne na ƙarshe kan wannan magana inda muke sauraron pastor yohana buru na cocin christ evangelical da ke can kaduna da kuma malam hussein suleiman tsoho ikara babban limamin masallacin kwalejin fasaha ta nuhu bamalli da ke can zaria kuma mashawarci kan harkokin islama ga ita gwamnatin ta kaduna za mu suma da yau shi malam hussein din wannan fatawa malam san wani abu da na gani kuma shine wani bangare na dokar da ya ce ba za a iya sakin waɗannan abubuwa da ake sata laspika ba ta abubuwa mai ƙara amu mai ƙara amun sauti bayan karfe takwas na marice cewa daga karfe takwas na dare an rufe me zai faru idan azumi ya zo lokacin da ake wa'azin ramadan da tafsiri da sauransu a kan tambayar da ka wannan magana da aka yi cewa daga karfe takwas na dare a daina amfani da amsa kowa saboda kar a cutar da waɗansu to a cikin wannan akwai wasu malamai da suka yi nasu tsokacin suka turo mana cewa su a fahimtar su sanya karfe takwas na dare an kuntata da yawa ina laifin a sa karfe goma sha biyu na dare wanda a lokacin nan dai ana tunanin dukkan wasu al'amura na addini to ya kamata an kai iyaka kowa zai kwanta ya huta kenan da daddare amma duk da haka akwai lura da wasu lokuta da ya kamata a ce wannan dokar ba za a tirsasa ta ba misali akwai lokuta da musulmi suke bukukuwa na maulidi akwai lokuta da musulmi a cikin watan azumin ramadana tafsirin alkur'ani da ake za ga a galabiya shi ma zuwa karfe goma na dare an gama ƙarshen ramabana akwai sallah tahajjud da mutane sukan yi tare da cewa wannan za ka ga hatta a tsakankanin malamai na addinin a kowane suke ganin ba daidai ba ne za a yi sallar tahajjud a sa lasifika. daga karfe ɗaya na dare ko sha biyu na dare ba daidai ba ne wasu na ganin za ku yi tahajjud ɗinku ba tilasta muku aka yi ba to ku zo ku yi ba tare da kun sa lasifika. to saboda haka za a canja yanzu lokacin a ƙara shi. muna sauraron abin da malamai za su bayar ma majalisa na lokacin sannan kuma sannan kuma eh, shaka sani kun yi la'akari da cewa lokutan ibada na addinan nan biyu ba ɗaya ba ne sun sha bamban? kwarai da gaske ai shi lokacin dare mala aliyu mustapha allah da kanshi ya ce ya sanya mana dare ne domin hutawa hmm. domin na san akwai wasu da suke korafi ma game da kiran sallah asuba da ake yi wanda abun bai shafe su suna ci tada su bacci da shauransu kaga maganan kiran sallah maganan yin sallah a sa ka lokutan su ne lokacin kiran sallah ake kiran sallah lokacin sallah ake yin sallah babu mai iko ya ce musulmi ba zai sallah ba ko ya ce musulmi ba zai kiran sallah ba a lokacin kiran sallah amma ba irin waɗannan lokaci na aiwatar da ibadar ba sai ka zo kawai sai ka zo ka buɗe lasifika ɗauki misali malali hmm. akwai waɗanda ladanai ne za su zo su kira sallah kiran sallan asubahi guda biyu ne a musulunci ana yin na farko a cikin dare kafin alfijir ya fito don a faɗakar da mutane musulmi musamman su tashi su fara shiri kira na biyu ana yi idan alfijir ya fito hmm. to akwai wasu ladanan da in suka yi kiran sallah na farkon nan sai su sanya kaset ko na wa'azi ko na kira'an alkur'ani sai su mai da ƙofofin masallatai su kulle sai su koma gida su kwanta haka to eh, eh, bari mu je eh, fasa yohana ban tun da kana jin abin da muke faɗa me ra'ayinka game da lokutan da aka kayyade da cewa daga karfe takwas kada amfani da laspika ko abin kara sauti haka ah, kamar yadda shi malam ya faɗa cewa lokacin kiran saɗanin kafin ah, a fije fito akwai wasu ayyuka da kristoci suka yi kamar addu'an ketaren dare wato all night wato ina tabbatar maka kusan kowane ƙarshen wata ko kuma farkon wata kristoci na wannan wurin su masu suka ana magana karfe takwas na dare ko ko ana tunanin zuwa karfe goma ko sha biyu to wani za su tsaya har zuwa ketaren dare fa ko kuwa wayan gari ya za a yi da su. malam sani ya za a yi da su. an shi kamar yadda na ambata maka malam aliyu mustapha kuma wanda na tabbata kamar yadda pastor buru yake faɗa yana fahimtar abubuwan da nake faɗi wannan abin da muka miƙa a matsayin ƙuduri muna kuma saurare a yi tsokaci shi ne na faɗa maka wasu sun yi tsokaci sun ce zuwa lokaci kaza wasu kuma sun ambata e a iyakance zuwa karfe goma ko sha biyu amma banda wasu lokuta na musamman wanda su kuma ba kullum kullum ake yin su ba. Ya hmm. kamar yadda ce ko da ibadun dare da kiristoci sukan yi all night wasu sukan yi ba kullum ake wannan ba kila a mako a yi sau ɗaya kila a wata a yi sau ɗaya kamar masu maulidi ba kullum ake yi ba sai a lokacin watan maulidin nan ake gudanar da waɗannan abubuwa kamar abin da ya shafi ramadana sai fa a watan ramadana kaɗai ake yi kaga bai yiwuwa duk wani abu na ibada wanda mu a matsayinmu na masu addini ko musulunci ko kirista mun san ibada ce mu ce a'a ba za mu yarda ai wannan ba saboda muna cikin gwamnati ba zai yiwu ba. Ah, Malam sani akwai eh, wannan doka kamar kowace doka ta tanadi horo idan mutum ya karya ta. Ah, horuka guda biyu na gani a nan. Na farko aka ce duk wanda ya karya ɗaya daga cikin wannan tanade-tanaden da aka yi, al misali kamar wanda ya wa'azi ba da lasin ba, ko mutum ya je ya kaɗa kasa-kasa ɗinsa ya amfani da laspika a wasu wurare bayan karfe 8 ko kuma ya amfani da laspika domin cimma wasu bukatun da ba su shafi sha'anin addini ba na ɗaya an tanadi ko dai hukuncin ɗaurin shekara biyu ko kuma na biyu hukuncin ɗaurin naira dubu mai tan ko kuma a haɗe masa hancin su baki biyu baki ɗaya haka tanadin yake ya haka ƙudurin yake hukuncin ko dai shekara biyu ko kuma tara ta naira dubu ɗari biyu To, faso hana kai miye ra'ayinka game da wannan horon shekara biyu ko eh, naira dubu ɗari biyu. Ya daidai? <laughs> To, ai maganan addini kuma kuma na ga muka ni tsohon ma'aikacin kotu ne da. ina son dai shi gwamna ko kuwa 'yan majalisa su sassauto amma akwai abin da ke son son tsokaci akan abin da malam ya faɗa. Hmm. Ina son tabbatarwa malam da kuma gwamna jihar Kaduna. Ni ba kowa ba ne amma ni mai kaunar zaman lafiya ne in kuwa talaka sun fahimci abin da malam ke fada wato gwamna kenan da kuma malamai ko na addinin krista ko na addinin musulunci ina tabbatar maka da shi malam da kuma shi gwamna zan zama cikin daya wanda zan gaya wa duniya kuma zan goyi baya ina kokari fa in ce dole talaka nan fa ake wannan dokokin da a kare su su su fahimci abin da yake faɗi domin talakawan suke kuka kuma muna jin su muna shiga lungu da sako sako muna jin su to muna kokarin mu taimaki gwamnati din nan ne domin kada garin neman kiba a samu ramuwa shi yasa ka ga ina ta na eh, aka abubuwan ke faɗa din nan amma dari bisa dari na goyi baya abinda Allah ya dawa jiyar Kaduna kuma wannan gwamnati ke kai domin baka iya ja da Allah Allah ne ke kawo sarki shi ne ke sauka da sarki amma ina son malam dashin yana cikin gwamnati a doki lokaci kada mm. a yi sauri a yi waɗannan abubuwan daga baya a zuwa ce da na sani amma me kake so su yi to yanzu a yi dokar ko kar a yi doka, a jira sai gaba a nufi na ba ai na riga na faɗi daga baya na ce a ji ra'ayin talakawa domin dama ana dokan din su mm. ba ana doka don dan majalisa ba kai ya kai ga yadda zan gaya maka sai da na kirawo shugaban majalisar jihar Kaduna kuma na gode yadda ya ji ni ya doki lokaci ya man bayani na ce amma duk da haka ina gaya mashi mu ne ke shiga lungu da sako-sako za a sami malamai ko fasu da yi kabila da suke shiga lungu suna zama da talaka ko a gefen musulmai ko a gefen kristoci ana kyakkyawan mu'amala kuma a tabbata a ji ra'ayin jama'a kuma a iya gaya wa duniya ga a matsayin talakawa ga irin talaka suke yi dan da aka shi ana ce wannan dokan na da kyau duk wurin da ba abin doka to ba a zauna lafiya ba kuma babu cin gaba kuma duk yadda za a yi ba shugaban ba za a iya mulkin kasan ba amma matuka akwai doka kuma talaka sun fahimci dokan to da wuya a karye ta sai dai ko tsautsayi ko kuwa kadar. To a gaishe ku malamai. To duka duka kamar da na ce wannan shine kashin karshe na wannan tattauna da muke game da dokar wa'azin da aka kafawa ko kuma ake kokarin a kafa a jihar Kaduna. idan allah ya kai makon gobe zamu mu muku da wani sabon batu a wannan shiri yanzu muna ba da babbar mu ga bakin namu malam husaini suleiman tsoho ikara da kuma shi pastor yohana buru kan bayanan da suka yi muna fata kuma abin yawar da kan mutane da yawa kan wannan al'amari muna kuma godiya wakilinmu nasiru yakubu na birnin yaro da ya taimaka aka haɗa wannan shiri a madadin dukkan su ne aliyu mustapha sakwato a washington dc ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku. Akalla mutane biyar aka kashe da raunata sha uku a wata fashewar bam da kuma buɗe wuta a daidai shalkwatar 'yan sanda masu kula da zirga-zirgar motoci da ke gabashin magadishu babban birnin Somaliya. majiyoyin asibitoci da shaidu sun tabbatar da arkuwar lamarin wanda tuni kuma 'yan ta'addar al suka ɗauki nauyin kai harin. ma'aikatar tsaro ta pentagon a amurka ta ce an kashe wani jagoran 'yan isis da ke lardin ambar a kasar iraki tare da masu mataimakansa guda uku kakakin ma'aikatar pentagon peter cook shine ya bayyana haka a jiya litinin gwamnatin syria ta sanar da sake kara wa'adin sa'o'i 48 akan gajeriyar yarjejeniyar tsagaita wutar da ake ta riritawa a aleppo inda rikicin gwamnati da 'yan tawaye ke barazana ga yarjejeniyar tsagaita wuta ta faɗin ƙasar To a gaishe ka da haka Allah ka karshen shirin a wannan safiyar sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Usman Ahmed Kabara wanda ya taya ni gabatar da shirin da Cuba Hero da ne da kula da ake gabatar da shirin shirin mu da ma injiniya Malam Zubairu da ya rika masa anan ne sahabo Imam Ali zan da aka ta in sallama da ku mu zama lafiya.